أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci da muka zaba domin karanta wannan littafi mai albarka wajibul musulmi na fiddifai an rasulil amin wallafin babban malami umar ibn rufa'i a sharqawi hafizahullahu ta'ala wanda wannan insha Allah ita ce halakar mu ta hudu a yau laraba 24 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda yake daidai da 25 ga watan biyar watan gunkin mai shekara na 2022 idan ya inganta kamar na muka ambata insha Allah wannan shine halakar mu ta ainihin uku wanda suke da littafi a hannunsu muna nan a za mu tashi akan shafi na tara wanda za mu tashi kan almaɓalabul awwal darasinmu na baya mun karanci a tamhid shimfiɗa da malam yayi na wannan littafi insha Allah a yau za mu ɗauki matsalabul awwal wanda malam ya ce fihi mas'altani a ciki akwai mas'aloli guda biyu na farko namazij min al-i'tida'i 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam misalai na keta alfarma da ake na cin mutunci da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الثاني مطلبي نبيكما حكم الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم hukuncin shiga alfarman manzo tsira da amincin Allah su tabbata a malami ke cewa laqad wajaha an Lallai sallallahu alaihi wa Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fuskanta mina al na daga keta mutunci ma la yasbiru alaihi ahadun irin abin da wani ba zai jure ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fama da wulaƙanci da cin mutunci daga kafirai irin wulakanci da cin mutunci da babu wanda zai jure idan shi aka yi mishi khilala da'watihi ila Allah azza wa jalla yayin da manzo tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yake kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala min al-qaribi qabla al-ba'id cutar wannan yazo daga mafiya kusancin mutane gare shi kamun na nesa faha huwa yas'adu ala jabal safa malam sai fara ba mu wannan labari da ya faru da Imam al-Bukhari ya bada labari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Abu Abdullah al-Ju'fi maulahum hadisi da ya fitar daga Abdullahi dan Abbas da yake bada labari malam ce to ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan dutsen Safa yunadi fi buquni Quraysh yana kira cikin tsakiyan ya da ruhun iya Allah wahda dan ya kiranye su zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala shi shi kadan imtisalan li amrillah yana mai wato biyayya ga umarnin Allah gare shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi hina anzala alaihi wa anzira shirataka al lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya na ɗari biyu da goma sha hudu a cikin suratu shu'ara wa anzir kuma ka yi gargaɗi ga suwa ashiratakal aqrabin ga ƴan uwanka makusanta a lokacin malam sai ce to if yufaji'u sallallahu alaihi wa sallam sai abin ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mamaki abin ya bomar a bazata bi anna awwala man yukazzibuhu wa yastahzi'u bihi aqrabun nasi ilayhi ta yadda aka samu wanda ya fara karyata shi ya ɗauke shi a matsayin abin wargi shine mafi kusancin mutane gare shi wanda ba kowa ba ne sai amminsa abu lahab babbansa ɗan uwan ma'aifin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولنترك لعبد abdullahi بن عباس radiyallahu anhu عنه يحدثنا عن تلك الحادثه malai ya ce to bari mu bar abdullahi dan abbas ya ba mu labarin abin da ya wakana kamar da imamul bukhari ya kawo a cikin kitabul magazi babu wa an zira anzir ashirataka al-aqrabina yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa lamma nazalat wa an zira anzir ashirataka al-aqrabin yayin da wannan aya mai albarka ta sauko wa an zira anzir ashirataka al-aqrabin kuma ka yi gargadi ga 'yan uwanka kusanta. صعد النبي صلى الله a وسلم safa annabi النبي صلى الله عليه وسلم يا هو كان دود sai annabi sallallahu alaihi ya kasance yana kira yana ya bani fihir ya ku mutanen gidan fihir ya bani adi ya ku mutanen gidan adi ya bani abdul ya bani fulan ya bani fulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kiran su libuni quraishin a tsakiyan quraishawa hatta jitama'u har sai da suka taru iyakan dutsen faja'ala ar-rajulu har ya kasance mutum idza lam yastati an yakhruj idan ba zai iya fitowa ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba arsala rasulan liyanzura ma sai ya tura dan sako dan ya jimar me ya faru me ake yi ya zo ya bashi labari faja abu lahab wa quraish abu lahab alaihi min Allah ma yastahiq ya taho da fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu a ra'aitukum lau akhbartukum anna khailan bilwadi Ya ce ya kuke gani yanzu idan na ce muku ganan wasu mahaya ta bayana a wannan kwari a wannan wadi sun tunkaro mu turidu an taghira alaikum suna shirin su kawo muku farmaki za su kawo muku hari a kuntum musaddiqiyya yanzu shin ku masu gaskata ni ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan tambaya ma quraishawa yake ce musu yanzu idan na ce muku a baya gare ni ganan wahaya doki sun taho da su kawo muku farmaki za ku gaskata da ku yadda da gasken abin da na faɗa za ku yarda cewa e da gaske ana zuwa din tun da ni na ce muku ana zuwa ku ba ku gansu ba ni na gansu qalu na'am suka ce lalle za mu yarda ma jarrabna alayka illa sidqa suka ce ba mu taba samun wani abu daga gare ka ba sai gaskiya kaga tun kamu wa'ayi sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi sallama mai gaskiyar zance ne amma duk lokacin da Allah zai aiko annabi a cikin al'umma Allah sai ya tato mafi alkhairin cikin su ya basu sai Allah ya zabo mafi alkhairin cikin su mafi kyawun hali mafi tsarkin mu'amala a cikin su kamin ya dauke shi a matsayin annabi shi yasa Allah madaukakin sarki yasa daga cikin siffa na annabi sallallahu alaihi wasallam tun kamin risala shine gaskiya suka ce ma jarrabna alaika illa sidqa ba mu taba samun ka da komai baya ma'aikin Allah ba mu taba samun ka da komai ba sai gaskiya wala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga wahayi ga sako nan fa inni nadhirul lakum lalle ku sani ni ne gargadi ne a gare ku bayna yaday azabin shadid gabanin zuwan wata azaba mai tsanani tunda in na ce ga nan wani zai zo ya abu da za a kawo muku farmaki a kashe ku za ku yarda to ga nan azaba ta dun faro ni kuma ina muku gargadi yanda mai gargadi zai muku gargadi idan mahara mahaya da su kawo hari to ni mai muku gargadi ne kamun azabar Allah ta raske ku wallahi a lokacin wannan tsinannen bawa Abu Lahab budan bakin shi sai ya ce tabballaka sa'iral yau taɓewa ya tabbata a kanka tsawon yini yau ya zagi annabi sa alaihi wasallam yake cewa alihaza jama'atana don wannan ka tara mu yana nufin dan wannan shirmen ka tara mu yana so ya zagi annabi sa alaihi wasallam annabi sa alaihi wasallam Allah bai turo shi a matsayin mai zagi ba shi da kanshi yace lam ub'as la'ana Allah bai turo ni a matsayin mai zagi da tsinuwa ba Allah sai ya karɓan mishi faɗan Allah yake cewa tabbat yada abi lahabin wa tabb lalle hannun abi ya taɗe don ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi da yatsa wa tabb kuma shi ma ga baki sa ya taɗe ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da duk abin da ya tara ba su na mishi komai lokacin da mala'iku suka bo ɗaukar ran shi da kuma lokacin da ya tashi ranar alƙiyama sayafla naran za ta lahab zai ɗanɗani azabar wuta da take da yula ga matar shi wa mur'atu hammalat al ga matar shi kuma tana dauke da harshen wuta tana yawo da shi fi jidiha hablum min masad a wuyanta kuma an mata wani saƙiya wani sarka na ainihin a a a kaba na jahannama Allah ya rufa mana asiri Kunga ga irin wannan cin mutunci wa'azi yayi kace ba za ka bi mamna me ya hada da zagi amma ya kai ga zagi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan nake kira ga ƴan uwa masu karantarwa sai an yi haƙuri da wannan nake kira dole sai an yi haƙuri musamman dan uwa Ahmad Mahmud Ahmad dole sai ka ƙara haƙuri dan na ga wani yaro karabi ya fito yana wasu kalmomi marasa daɗi yana zagin ka a dabo tv to dole sai an yi haƙuri kuma irin wa'annan zage-zage su ƙarfafa tabbacin saƙo yana isa ne eh, in ka gaba a wannan zage-zage to saƙo baya kaiwa ne in har saƙo yana kaiwa to sai an samu wanda za su yi faɗa da da'awa to ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dai ya zo shi ya faɗi gaskiya an fito ana zagin shi har ana nuna mishi yatsa kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da wannan asari wa hakaza bada al-mushrikuna fila i'tida'i alayhi sallallahu alayhi wa sallam malai yace haka mushirikai suka taso suka dinga keta alfarma na manzo tsira da abincin Allah su tabbata gare shi hatta ramau alayhi salal jazur har suka bo suka ijiye mishi tumbur kumi a kan doron bayansa wa huwa sajid wa huwa sajidun lillah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada ma Allah saboda haka kar yadda ami duk abin da kake ganin za a maka wai a matsayin ka na malami a yau a fito a ce baka da hali a ce kai mazinaci ne a ce kai manemin mata ne a ce kai barawo ne a ce kai kaza ne to dama idan aka rasa hujjan da za a zage ka da shi to za a fara taba shakhsiyarka da ana kokarin shafa maka bakin fenti da an rasa ya za a yi da kai to sai a fara neman taba shakhsiyarka kai kanka to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka bo aka daura mishi tumbin raƙumi a bayan shi yana sallah yayi sujada ma Allah ga hadisi nan daga Abdullah radiyallahu ta'ala an yake cewa bainan Nabiyu sallallahu alaihi wasallama sajid yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake sujada yana sallah wa hauluhu nasu min quraish a gefen shi kuma akwai wasu tawaga na mutane cikin ƙuraishawa ja'a uqbata ibn abi mu'ayb sai ga uqba ibn abi mu'ayb tsinannan bawan nan yabo bisalal bisala jazur zo da tumbi na raƙumi faɗa zafahu ala zahari sai ya jefa wannan tumbi na raƙumi a kan gadon bayan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya jefa ya ajiye mar gadon tumbin raƙumi akan gadon bayan shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falam a ra'asa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya daga kawunsa bai dago daga wannan sujada ba dalili ko ne malamai suka ce in ya dago wannan dattin da ke cikin tumbin raƙumin nan zai iya zuba a jikinsa ko ya zuba a jikin bigire da yake sallah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jira wani ya zo ya kawo ɗauki ya ɗauke mar wannan ƙazanta a kan bayansa faja'at fatima ta radiyallahu anha sai ga sai da tuna fatima yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta taho fa akhadhathu min zahari ta ɗauke wannan ƙazanta daga kan gadon bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa da'at ala man sana'a sai ta yi mummunar addu'a ga waɗanda suka aikata haka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma alaikal mala'a min ya Allah ka damki wasu manyan mutane daga cikin quraishawa aba jahalin ibu aba jahal ibn ya Allah ka kama abi jahal dan hisha wa utba bin rabi'a da utba dan rabi'a wa shaiba ibn rabi'a da shaiba dan rabi'a wa umayyata bin khalaf da umayya dan khalaf au ubay bin khalaf ko kuma ubay dan khalaf shu'batu shak daga cikin ruwat din akwai shu'ba shu'ba shi yayi shakku a nan gurin a wani riwaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yace masaidatuna fatima hawwini alayki ya bunayya fa inna allaha nasirun abaki wala budd ki abin ya yi sauƙi a gare ki yake yaryata lalle Allah maɗaukakin sarki zai ba mu ababanki nasara ba makawa Allah ya alƙawarin ba mu babanki nasara inda Allah ya alƙawari inna suru rusulana wallazina amanu fil hayati duniya wa yau ƙumul a shahadar. lalle mu za mu ba mu manzanninmu nasara da wa'anda suka yi imani a rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya ranar tashin alƙiyama kenan shi abdullahi rawi hadith yake cewa fara'aituhum qutilu yawm badr yace sai naga wa'annan tsinannun kafirai baki ɗayansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a an kashe su a yakin badr fa ulqu fi bi'rin aka bu aka jefa su a cikin rijiyar da ake kira qalib qalibi badr ghayra umayya ibn khalaf aw ubay yace banda umayya ne ko ubay yana shakku dalili taqatta'at awsaluhu saboda an an sassare shi har wasu sassa na jikin shi sun guggutsare saboda haka ba za a sashi a wannan ba falam yulqa fil dalilin haka ya sa ba a jefa shi a cikin wannan rijiya ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali na biyu da mala ya kawo na irin cutarwa da cin mutunci da haka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yanda yana sallah za a zo da tumbin raƙumi cikin raƙumi da yake kunshe da kashin raƙumi da nauyin shi da komai shi abu a ijiye akan bayan shi salawatu rabbi wa salamuhu alai yayin da yake sallah wa hadha umayyah ibn khalaf ibn wahab ibn qudafa ibn jam malan yace ga umayya dan khalaf dan wahab dan qudafa dan jam kana idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su tabbata a gare shi hamazahu wa lamaza sai yayi mishi zunde yayi mushi ya kuce yana zundan shi yana yafucen shi zunde shi ne wanda ake da baki ko da ido ko da kai a bada alama ya fice kuma shine wanda ake yi da hannu sai a taba mutum ana kokarin a ainihin nuna mishi wani Allah madaukakin sarki yake cewa wailun wato wato irin ku ga wannan gashi nan mai cewa shi annabi ne yana neman kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yake wailul likulli humazatin lumaza azaba ya tabbata ga dukkanin mai zunde mai yafuce allazi jama'a malam wa addada wannan da ya tara dukiya ya kididdige ya tara tulin dukiya amma kuma bai bi Allah ba yahsabu anna malahu akhlada sa wannan dukiya ta shi mai wanzuwa ce za ta dawwama Allah ya ce kalla qaha bai sani bane la yumbazanna fil hutama za a danna shi a jefa shi cikin wutar hubama wa ma adraka mal hutama shin ko kun san menene hutama narullahi almuqada wutar Allah ce horarriya allati tattali'u 'ala al-af'ida wanda take hauhawa kan ainihin fatan jikin mutum ta ƙona shi Inna innaha 'alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddada Allah madaukakin Allah yace suna suna nan su a cikinta a girke ana gasa su cikin tsawon zamani mai matukar tsayi wanda wannan shi ma neman kaskantar da mutum ne da neman wulakanta shi mutum ya zo wucewa ana nuna shi da yatsa ana gulman shi ana cewa gashi nan ya zo wucewa ba za a faɗa da baki ba don yin an gan shi sai ana zunɗe ana ana zunɗe da baki ga sunan ai ga sunan su ne yan kaza ɗin su ne haka ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jure ya ci gaba da karantarwa har Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka wannan addini ya ba ta izza Wasu tamarru fil i'tida'i haka suka ci gaba da keta alfarma na manzo sallallahu Sallam, hatta balagu muntahahu har sai da suka kai makura wajen cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aradu an yaqtuluhu suka nufaci ma su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi hijri baitillah yana cikin ɗakin Allah maɗaukakin sarki yusalli wa yata'abbad yana sallah yana bauta ga Allah subhanahu wataala mala yake cewa an samu hadisi daga Amr ibn As radiyallahu anhu da yake cewa baina annabi sallallahu alaihi wa sallam ce yayin da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yusalli fi hijril ka'aba yana salla a cikin ka'aba iz aqbala uqbata ibn abi mu'ayth sai uqba wannan tsinannan kafiri dan abi mu'ayth ya taho fa wada thawbahu fi unuqi ya saka rigarsa ya sa riga ta tufa ta wuyan manzo sallallahu alaihi wa sallam fa khanaqahu khanqan shadidan ya shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shaƙewa mai matukar tsanani fa aqbala abubakrin abubakar as-siddiq al-akbar ya taho hatta akhadha bi har sai da ya rike kafadan Uqba ibn Abi Mu'ayb wa dafa'ahu 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya hankaɗe shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa qala yake cewa a taɓa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu ku za ku zo ku kashe wani mutum ne za ku kashe wani mutum ba dan komai ba sai dan ya ce ubangiji na shine Allah walam yaktafu zalik ai ba su ma tsaya da haka ba bal bi bisihri wal kadhib suka kirkiri ƙarya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam matsafi ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam matsafi ne dama haka yake duk lokacin da aka rasa ya za a yi da karantarwanka kana karantarwa da karantarwa na sunna to za a nemo wani abu da za a shafa maka a yi tainting image ɗinka a bata ka ka zamo baka da kima idon mutane to abu na farko dai kai ne karantarwa ka yi haƙuri ka ci gaba da da'awa ku kuma mabiya masu saurare kuna ma mutum adalci a yarda duk abin da aka ce mutum ya aikata maras kyau a rayuwa a ce e eh yi a baya da ya yi zina da barawon kaji ne yau Allah ya shirye shi to sahabban nan fa yawanci fa ba fa a musulunci aka haife su ba a musulunci ma wasu sahabbai sun sha giya daga baya kuma suka bo suka tuba Allah ya haramta giya suka daina sha kuma suka samu matsayin da suke da shi wasu gunki suke bautawa wasu har 'ya'yansu mata sun kashe da rai wasu da ɓarayi ne masu tare hanya wasu 'yan daba ne da amma duk suka zo su suka musulunta suka tuba Allah ya karɓe su kuma suka samu matsayi a rayuwa saboda haka kar wani rayuwar mutum past life din shi abubuwan da ya aikata a baya kamun Allah ya bashi ilimi ya zama malami kur ya dame ka bukatan ka kai yanzu me yake kokarin isarwa sakon yana isa daidai daidai yake karantowa daidai yake fasara muku daidai yake fasurwa yana baya baya baya baya kawo muku ƙarya baya kirkiran ƙarya ya jingina ma addinin Allah to kawai ku bi shi tun da gaskiya yake faɗa ba ruwan ku da duk abin da wani mai faɗa zai zo ya faɗa akan shi suke cewa wa ajibu an ja'ahum Allah yake cewa wa ajibu an ja'ahum mudhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab sun yi mamakin. mai gargadi ya zo daga cikinsu wa ƙalal kafirun har kafirai suke cewa haza sahirun kazzab wannan matsafi ne makaryaci wa nasabuhu ilal kihana kuma suka jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bokanci wa sihir da tsafi inda suke cewa fadhakkir Allah yake cewa fadhakkir ka je ka kai wa'azi ka tunatar fama anta bi ni'mati dangane da ni'iman da Ubangijin ka yi maka baka kasance bikahinin boka dan dabo ba wala majnun kai ba mahaukaci bane kai ba boka matsafi ba kuma kai ba mahaukaci ba fada da suke ƙarya ne wa ila shi'r sun jingina nabi sallallahu alaihi wasallama da waka Allah yake cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko kuma cewa suke kai mawaki ne da muke jira wato mutuwa ta zo ta dauke shi mu huta haka suka bo suna yi musamman idan bako ya shigo maka sai a tare shi a ce to akwai wani mahaukaci da zai zo yana ba a sauraron shi matsafi ne ya iya magana kuma mawaki ne in ya ce kaza in yayi magana ka saurare shi zaka bi shi aka suke idan su kori mutane daga addinin Allah daga karshe duk wannan shirmen bai hana mutane su musulunta su bi addinin musulunci ba an samu ƙwararrun mawaƙa na wannan zamani da suka suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi wannan ba waka bane ba mawaki da isa ya faɗi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa saboda haka kai mai karantarwa sai ka hada da haƙuri sai an kai zuciya nesa miyagu matsiyata za su zage ka za su ci mutuncinka za su nemi su kaskantar da kai amma kuma Allah ya ki yarda sai ya cika haskensa wannan misalai na irin cin mutunci da aka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan mun ji bayan an cuta an nemi an zage shi an nemi a cutar da shi physically an tsora mar tumbin raƙumi an shaƙe shi an nemi kace shi duk ya ƙi yiwuwa sai aka dawo ake fara taɓa shaksiyarsa a ce mar boka a ce mar mahaukaci a ce mar matsafi a ce mar makaryaci a ce mar mawaƙi duk ba don komai ba don a kori mutane daga da'awarsa cutarwa ne wannan kuma an cutar da shi ne filla don Allah aka cutar da shi annabi sallallahu alaihi ya yi hakuri ya jure saboda muhimmancin saƙo da yake ƙoƙarin isarwa saboda haka mu musulmai duk irin cutar da mu da za a yi mu yi hakuri amma kuma aka bai nuna mu zama wawaye ba idan aka zo za a ci mutuncin mu murama in muna da daman kare kanmu mu kare kar mu tsaya wani ya zo ya taba mutuncinmu saboda mu mu na musulunci ba addini na na kaskanci ba ba addini ne da ya yarda da kaskanci yake karban kaskanci ba inna la nahmilu dhulla li annana nara ihtimala dhulli sha'lan baha'imi ba ma daukan kaskanci saboda muna ganin daukan kaskanci harka ne na dabbobi dabba ne kadai ake wulakanta shi saboda haka ba ma yarda da wannan naral mazallata kufra muna kallon kaskanci matsayin kafirci ne baka isa ka kaskantar da mu ba damu yi iyayen da damu yi amma kuma in dai har akan da'awa ne zamu jure duk wani cutarwa da ya zo ta hanyar mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma ya ba mu dacewa وهكذا استمر الاعتداء على على وهكذا استمر الاعتداء Habibina wa Rasulina Muhammadin Sallallahu الله عليه وسلم كما كان cutarwa ya ci gaba aka ci gaba da cutar da masoyinmu abin ƙaunarmu annabinmu annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi biwala al'usur al-madiya tsawon zamunna da suka gabata hatta wasala ila asrina haza har ya kai zuwa ga wannan zamani namu فها نحن نستمع ما ينسب إليه صلى min عليه وسلم من, yace ga munan yau muna jin جن da كافري suke jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul khizi wal ma'abota kaskanci da tozarta suke jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gashi muna kan karatu kuma lokaci yayi mu tsaya akan wannan gaba insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu sai mu ɗauki halaka ta hudu sai mu tashi akan wa haka zastamar al-itida'u ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa daidai da muka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya samu tarayya cikin lada kure kuma ko tuntuɓin harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh